Naziru Sarkin Waga a wannan zaben da za yi na 2023 ga Atiku Abubakar ga Bola Ahmad Tinubu ga Rabi'u Musa Kwankwasa ga kuma Wayo ni wayo kaina Naziru Sarkin Waga za ka da APC a wannan zaben da za yi na 2023 Sai mun ba ta wuta Sai mun ba ta wuta wani tunani ne shiga kan Najeriya tushe na amma za ku yi da jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar APC ba ta wuta sai mun ba ta wuta sai To amma ka san fara tafiyan ja gaba shine gaba ita tafiyar sai an fidda uwa kake me kake so ka ce mun ne ka kasar nan sai an sake zama to amma wani gudunmawa za ku yi jam'iyyar APC a 2023 APC sai mun ba ta wuta mun ku ba ta wuta kuma to me riban ku kun yi hakan kuma ba kai ta ruwa kake ganin zai iya gyara kasar Najeriya a 2023? Na amsar maganar shine zai gyara kasa Da tashar mai kyau mai amfanar da ku mai kuma kawo muku komedi na nishadi tamkar dai wannan tashar tawa mai suna S Ahmad Tudawa TV. Channel ne da ke kawo muku fina-finan Hausa da waƙoƙin Hausa da kuma komedi da kuma uh, uh, shirye-shiryen barkwanci. ina kiran duk jama'a fa ina so a yi mun a nuna mun wallof a je a yi mun subscribing a youtube channel mai suna s ahmad tudawa tv kar ku manta sunan s ahmad tudawa tv domin samun su wanda za su dinga sa ku nishaɗi a koda yaushe wato in kuna kallon comedy na s ahmad tudawa za ku dinga dariya sosai wanda ni ma kai na kulle ina son yi dariya can nake tafiya to mu dinga haɗuwa a can duka sannan kuma bugu da ƙari a wannan channel ɗin ta s ahmad tudawa za ku dinga samun interview comedy waɗanda su dinka sa kuran shi a kun san aka ce a magana ta interview to magana ce fata dariya a yi mai subscribing a wannan youtube channel mai suna s ahmad tudawa tv mun gode sosai